A yanzu haka dai ana ci gaba da matsa lamba ga gwamnatin Najeriya da ta samar da hukuma ko kuma ma'aikata ta musamman da za ta kula da garuruwan da ke makwabtaka da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Da dama daga cikin garuruwan da ke makwabtaka da Abujan dai da suka fito daga jihohin Niger, Nasarawa, Kaduna da kuma jihar Kogi suna fama da matsaloli daban-daban na ƙarancin ababen more rayuwa. Ɗan majalisar dattawan Najeriya, Sanata David Umaru da ke wakiltar gabashin jihar Niger a majalisar dattawan a wani taron manema labarai Amina ya yi ƙarin haske a kan dalilinsu na ganin samar da wannan ma'aikata tana da mahimmanci. Muna nima kirkiro wani hukuma ne wanda zai lura da matsalolin da suke da shi suke fuskanta. In ka duba za ga cewa um, yawancin mazaunin wanda suke aiki a abuja suna zaune ne a irin wannan wuraren kuma ba abin da ake yi domin a ƙara ba da kamar misalin ruwan sha da hanyoyi wanda zai eh, rage wahalan da jama'a ke sha da kuma wasu matsaloli da suke da shi domin yawan mutane so muna son a kirkiro wannan commission wannan hukuma wanda eh, za ta lura da wa'annan duka matsaloli ba tare da an ba eh, gwamnatin jiha jihohin da suke kewaye da abuja wahala ba akan wayannan mutanen ba To shi ma dai shugaban kwamitin labarai a majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Sha'ibu Liman Iya, wanda ɗan yankin Sulajani mai makwabtaka da Abujan ya ce samar da ma'aikatar tana da amfani bisa la'akari da ɗimbin jama'a da ke zaune a yankin. Ɗimbin jama'a da suke kwararowa zuwa Suleja suna zagaye da masarautar suleja ma ita kanta gaba ɗaya amma duk kewayen masarautar nan babu inda ba za ka tarar da jama'a da suka zo saboda albarkacin wannan wato headquarters na Nigeria ba. To, kaga samun wannan hukuma akwai ma'aikatar birnin tarayya Abuja wannan ba ta wadatar ba? Da shekarun da suka wuce a baya musamman lokacin da FCDA take foundation level nata akwai taimakawa akwai tallafi da take bayarwa amma yanzu duk waɗannan abubuwa sun yanke a yanzu dai bayanai sun nuna cewa masu fafutukar neman wannan ma'aikata za su haɗa wata ƙungiya mai ƙarfi ta musamman da ta ƙunshi 'yan majalisu da kuma shugabannin ƙananan hukumomin yankin har ma da gwamnonin jihohin da ke makwabtaka da Abujan domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu akan wannan fafutuka tasu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.